yau shirinmu kuma ta kawo mu ne akan matan aure da suke yin wrongs son kuma alamomin da mace za ki gane mace aure na yin wrongs to alamomin ya kasu kashi-kashi tun da dai ba wai wani jima za ba a gurguje bari mu kawo muku na farko mata aure in tana wrongs inda za ku yi maza maza ku gano ta kuna da saurin ankara mijinta na fita za ta ci wanka ta ce yau za ta je gidansu gobe za ta je gidan ƙawarta kullum ba ta zama wata su ma ce mishi ta yi tafiya ba za ta dawo ba sai nan da kwana biyu ko kwana uku kuma in tana yi za ku rinka yawan ganin cewa tana tsarguwa da kanta ko irin in za ta fita aka ce mata jiya kin fita yau ma kin fita yau kuma sai ina to abin zai kawo mata a ranta kamar an gano abin take yi tun da shi ɗauki shi tana yawan ita masifa dai ga sunan dai abu dai ba daɗin ji balantane gani akwai wasu suna da 'ya'ya ko in ce ɗa ko 'ya suna wannan tunda yanzu abu ne ta gama duniya ta zama ruwan dare ba mata auren ba 'yan matan ba tana da goyonta a je yawonta a sanyi sun da shi wanda za su haɗu guri a iya aje ɗa a kan kujera ko kuma a aje shi dai wani guri a shige ɗaki a yi banza da shi to irin haka ne har ɗaye wayo kuna yawo da shi zai iya zuwa ya gaya mahaifin shi wannan magana nake gaya muku life ya faru ni na gani ga launi ba jiyo ba ita matan in ta fita ta fita da ɗanta su je sai sun je za su yi abin da za su yi ya kai wajen irin shekara biyar fa da wayan shi za a je shi kan kujera a shiga ɗaki to yau ta tana yawan cewa mijin sai ta karɓi kuɗi na mijin ta ce tana business to ita da bayan ta yi tana business to kullum ta rika fita da ɗan tunda bai zama gidan iyayenta ko tare da ƙannen mijin sai ce zai bi maman shi kullum fita kullum fita sai ranar ɗaya ya ce baba <laughs> sai ya ce na'am maman muka je guri sai ta je wajen baba karami sai su shiga ɗaki su banne ni kaɗai a cikin falo sun ya ce su shiga ɗaki kamar ya baba kullum sai mun je haka ya siyo min abu kaza ya siyo min abu kaza ko ya siyo min cizi ya siyo min kayan wasa sai ya ce kai ko dai ƙarya kake yaron dai yana yawan gaya baba yana yawan gaya baba sai gaya mishi ga inda suke zuwa saboda kullum za su hau mashin uwar tana faɗin ga inda za a kai kun san yaro da kwakwalwar ɗauka uwa na faɗi yaro har ya zo ɗauka sai ce ma baban a raƙar shi ce baba kaji kaji kaji sai ce oke to shi kenan sai ranar ya ce zai fita sai mata ce to sai ya fake a waje har ta hau mashi, ya ta binta ya ta binta kuma that means da ya je da wanda ya kama ta da shi abokin shi wanda yake zuwa ya ci ai mata kana da hankali waye mutuwa ta shi alhani yana ci mai amana in kai ne ko dan uwanka ko dan uwanki yake yi mai zagi dole ki ce ku rabu dangi da suka ji labarin suka ce su rabu to kun ga cewa kina da auren ki in kin san abin da zaki gwara ma kai ki auren ki zauna a matsayin budurwa kai ki dau zunubi biyu Allah ya sa mu dace ya sa mu gane cewa abin da muke yi ba mai kyau ba ne kuma ya ubangiji ka ƙara shirya mana zuciyarmu mu daina hangen abin da cewa ba mai kyau ba ne